Eh, a kan gaskiya wannan taron da za a yi za a ya kawo bambanci sosai sosai kai ga irin taro da muka sani ake yi eh, shekarun baya Eh, a yanzu da ina ganin cewa majalisar ɗinkin duniya za ta shiga cikin halin neman kamar sulhu tsakanin ƙasa da ƙasa tsakanin kuma 'yan eh, ƙasa guda wa'anda ya zamanto kamar wa'ansu suna bori wa'ansu kuma suna eh, bisa kan karaga iko to ina ganin cewa duka dai irin ababen da aka sani na ita majalisar ɗinkin duniya na zaman samun sulhu tunda abin da yasa aka kirkiro ta kenan ai Eh, neman sulhu tsakanin ƙasa da ƙasa neman zama lahiya cikin kowace ƙasa to ina ganin cewa a gamin nan duka hankalin wa'anda za je wajen za a ya kama eh, koma wajen neman wannan eh, sulhun wato za a amince da kama ababe wa'anda ke shafan duniya ko kuma yake shafan wasu ƙasashe na duniya wato shine cewa kamar wani ciyo da ya zamanto mu kamar munan nahiyar afirka muna fama da wannan wani yunwa ko kuma wajen wani tattalin arziki yanzu dai yanayin tsaro ne za a shiga cikin uh, wannan abun wato ita majalisar ɗinkin duniya za ta dawo bisa kudirin da ma ya sa tun farko aka girka ta tunda kowa ya san da ita majalisar ɗinkin duniya ta ɗauki wurin akwai wata eh, yayarta da ake kira sdn société de nation wadda ta kasa aka zo yakin duniya na biyu wato ita wannan majalisar ɗinkin duniya da aka kafa ta ma don neman kamar sulhu ne tsakanin kasashe to yanzu kamar dawa ne za su yi bisa kudirin abinda ma muhimmanci ita kafa wannan eh, wannan majalisar ɗinkin duniya ka ɗauko ƙasashe kama akwai hali na ƙasar siriya za su nemi sasanta ko da mu a ganin mu muka ganin kamar ita majalisar ɗinkin duniya ta cewa da kama wajen eh, babban magatakardar nata kamar sun goyi bayan amurka da faranshi ta cewa da a kai ma siriya hari akwai kuma eh, yanayi kama Eh, matsala irin wadda ita ƙasar iran ta shiga kamar yadda ka faɗi ta sassauto to kowa ya san kuma takan yiwuwa wani wayo ne can daban dangane da zuwan omar al-bashir a can Eh, ya samu karfin zuwa can ne domin kowa kowa ya ji labarin da ƙasar keniya ta yi allah wadda ko tana son yin allah wadda da wannan kotun kolin na majalisar ɗinkin duniya inda aka ganin cewa da kama shugabannin afirka ne kawai ake kai can ake gurfanar da su wato yanzu kamar shi ma yana so ya nuna cewa tun da har wata ƙasa ta yi barazanar cewa za ta fita daga cikin wannan kotun eh, kolin na shari'a akwai kuma ƙasar uganda ita ma tana allah wadda da irin abin da ake wato yana ah. nuna dai cewa da kamar kasashen mu na afirka suna so su kiya idan kuna labari ai kasar eh, cote d'ivoire ita ma yanzu sun ce ba sa aika ba tsohuwar eh, eh, ko in ce matar shugaban tsohon shugaban kasa ba ta aika shi can ba sun za su mai shari'a wannan kuma kamar yan afirka ne suna so su dauki abin da kansu eh to amma farfesa in suka ambaci wannan aya ko shugabannin kasashe kamar na yugoslavia waɗanda shugaban kasan su da ya mutu a kurkukun ita kotun kasa da kasa ko manyan waɗanda suke da hannu a yaƙi wajen gallazawa musulman kaman bosnia da sauransu wadanda suke gaban wannan kotu sai dai a ce kasashen afirka aka fi sa ido a kansu a wannan kotu a je eh, a kilga a gani eh, wa'anne ne suka yawa akan iya zano su dukkan 'yan afirka ne suka hewa kuma idan aka je eh, aka yi nazari sai a ga a cikin kasashen turai kin akwai ma kasashe kamar amurka wa'anda ba su sa hannu ba ga wannan wato cewa da su sun yi barna sosai sosai tsahin shugabannin kasa na amurka kamar eh, george bush yana nan zamne ba mai hukunci ba ba kai shi can ba kowa ya sani a kasar isra'ila irin aikin da suke yi a ƙasar falastinu wa'annan mutanen ba a gurfanar da su ba a eh, gaban wannan kotun a nan turai akwai eh, tsohon shugaban kasa nasu wanda ya kai ma libya hari har aka kashe shugaban kasa guda na libya mamara el kadafi akwai wannan prime minister na kasar eh, eh, birtaniya dukansu dai sai mukan gani kamar in aka kilga yau yan afirka sun yawa har ma ta kai yanzu mutum yana bisa kare da iko ba a ma jira ya sabka sai a ce waye je sai ya gufana akwai kamar shugaban kasan kenya ana na ana zarge shi da haka akwai makaddashin shi shi ma yanzu haka yana can eh, ana mai shari'a bisa kan haka wato mukan ganin kamar ba a yi ma nahiyar afirka adalci wai ba mu ce shari'a a barin ta ba a'a abin da muke nema nan kasar da nahiyar mu ta afirka mu ma mu girka mu wato a dafa damo da kitsan kanshi wato amma a kama shugabannin mu a kai su can muna ganin kamar cewa wannan ba adalci bane ake mu kuma ana na ana musguna mu wato cewa da dandai muna talakawa sai abin da aka ga dama a yi ma eh, shugabannin lalle abin da shugabannin mu ke yi ba gaskiya bane shi Umar Al-Bashir abin da yayi a Darfur Eh, kudancin sudan wannan duk ɗan adam inda yake ya kamata ya Allah wadai da haka akwai su da yawa daga bu dukkan su dai aikin da suka yi ba aikin kwarai ne amma mu ne da kanmu ya kamata mu gurfanar da su mu shari'a ba ka ɗanka baya lahi ɗanka baya ma wallahi ka kama shi ka meƙa ma mutumin ka ce ba shi kashi a kai da kanka kake ba shi kashi to uh, farfesa ba ka ganin cewa kasashen afirka da shugabanni su ba su mutunta kansa ta yadda za a mutunta su su ce za su yi wa kansu hukunci da hukunci saboda ai suna kallo takwarorin nasa suke barna a kasashen su amma ba mai ɗaga hannu ko kuma ya ce wa ɗayan uffan game da abin da ke faruwa sahabi lima akwai abu guda gare ni Eh, duk nazarin da nake ni dan gobe nake yin shi kamar da hausa yake faɗi dan gobe ake wankan dare duk wankan dare ne muke nema a yi wato ni na imani da cewa akwai matasa sabbi waɗanda za su zo a kan gaskiya ba sa bari da irin wa'annan a shi wa ya sa tsammani sahabi liman da cewa da tsohon eh, ɗan tsohon shugaban ƙasar nan garin wato karim wata eh, ɗan abdullahi wata da za ya shiga cikin kurkuku yau yau yana kurkuku kuma za a mai hukunci bisa ga irin aikin asha wanda ya yi ta cewa da ya yi rubuta ciki ko kuma ya ruga da arzikin kasa ya kai su kasa waje aje duk wanda ya zamanta yanzu ina ganin mutane sun fara eh, kai ya fara waya a nan nahiyar afirka wato eh, irin wannan sarauta ta da mutu karaba yanzu an kare da wannan yanzu gaba ce muke hange abinda aka yi can baya an yi shi baya amma mukan kukan cewa da mu da kanmu na ya kamata mu tsaya mu yi nazari mu ga hanyoyin da za mu biya duk wanda ya yi laifi a mai hukunci wannan kuma darasi ne ga mu na yanzu wato irin wancan lokacin na da ya wuce yanzu idan aka tsaya aka diba a kan gaskiya waɗanda suka taso yau dole ila tilas ko ɗanka ne ya yi ko kuma wani ɗan uwanka ne ko ma kai ne ka yi to idan ka sabuka bisa kan eh, ka raga iko fi sabilillahi idan muka kafa wa'annan kotun to za a ima mutum hukunci sosai sosai a gaba ne muke hange wai ba abin da ya faru ba a baya farfesa abubuwa na maiwa na jami'ar antidiyo mun gode kwarai da gaske ke da godiya